taɗawu'i hajjin ɗau'i na mutum ya yi sai ya lalace sai zo ya na wajibi ya gabatar da hajji na taɗawu'i bisa hajji ne na farilla to in ya ɓaci in ya ce na farilla an isan mai ga wancan da ya lalace haka nan in ya ɓata na farilla in ya ce na ta ɗau'i bai isan mai ga na farilla ga shi ko sura juna Uh-huh. ban ji ba ya ce ma da hajji ta ɗawa'an bai na farilla ba ya abu ta ɗawa'i wa sharɗu kaunihi farzan ihramu bihi mun karanta tun farko ba ana na farkon mutu fardin sharaɗin hajji a ku la a yi harama da shi akan farari akwai ko babu shi amma sani kana ji to mutai da ga darasan wan ha hamlu halima amalin an karanci daukan mata ga darbuka ga wanda an muhulimi yana tana mata sai ya dauke ta ga mahabali makaruhi ba wani zalika don haka utuka zata salalim don haka laraba su laraba sun karki tsani idan mace za ta hau hau da jinta ga raƙumi sai a tsani sai ta taka tsani ta hau don kada a ce a ganta a dokitan ta aza wa ruwayatu zira'iha aka dan makaru na ga mai harma da haji yanzu kwabrin mata tai amma ban da gashin kanta ban da fatawa fi umurihinna a cikin al'amuran wasu ba makaruhi na ba a darar lafan nan kuma ya an kaci za a gita mai sai mu tsallaka ga dara ta uku shi ma intifati gare Yeah. wa a ta'arun taarul haran barri a ta'arun taarul shi wa haruma wannan da kwana ko eh eh eh do haramun na wani kasan wanda a can na yi lahina shi ma warai ku eh ah sai ma a ah, akar makallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa